ina kira ga masoya masoyana maza da mata ina kira ga masoyana na garin sokoto na mutane na garin sokoto da kewayensa da ku sake fitowa kwanku da kwarkwata mazanmu da mu da ku fito ku zabi aminu waziri tambuwa tare da mannin Danya yanzu mutum ake ba a jam'iyya domin ku dangwalawa aminu waziri